wannan tambayar cewa take mutumin da ke fama da masifar cutar sha'awa kuma ba shi da kuɗin aure don Allah zai yi ne tunda ya ji wasu malamai na cewa in istimna'i ba shi da bambanci da zina to kun ji tambayar shi wannan abin to abin da dai manzon Allah ba da shawara ga mutumin da ba shi da hali aure asali dai mutum da hali ya aure shine wajibi a kansa amma kuma in baya da kuɗin yin auren baya da zarafin yin aure annabi cewa ya ringa yin azumi abin da ke kan shi kenan kuma ina ganin ba wata shawara da za mutum wanda ya ta wuce wannan abin sai dai kamar da malamai ke ta faɗa suna cewa tayu mutum yana azumin kuma sha'awa ta ringa ƙaruwa to ko dai zama talbisu iblis ko kuma zama a wani ɗabi'a ce shi yake ya zama wani extraordinary ya zama na daban haka amma azumin insha Allah in ya lazumce shi yana yi yana yi to Allah zai sauƙaƙe masa a wannan masifa da yake fama da shi ina fatan kun fahimci wannan abin sannan kuma ni ina ganin matashi ce bai da kuɗi yin aure kawai mutuwar zuciya ce in baka da kuɗi kai ta sa sabla dan Mas'udu mana da suka je an kwadaitar da zakka ba su da kuɗin zakka suka je yan dako suka ga dako har sai da suka tara kuɗi tukuna ina fatan fahimta mun kanta anan bukhari zuwa ya je kama dako abin shi kawai eh to ya za a ce duk aikin da ake shi a Najeriya kuma mutum ya ɗauki wata irin mata yake so aura kenan ba ta kashe wuta ba ko hmm? sai ruwa kaza sai mai iri kaza sai mai iri kaza amma da da 150 ba sai mutum ya aure ba yanzu ɗari ɗari da musu ba ta aure ba a'a gidaje kala kala ne wani gidan za ka yanka maka dubu talatin to in ba ka da kuɗin budurwa ba ka aure ba zawara ba akwai mafuta fa sai dai mutane ba su yi ba ina ba ka da kuɗin auren budurwa sadaki dubu ɗari da hamsin ake sa yanzu ko to aje su ɗari da hamsin sai ka samu wata bazawara da ta tana nan ta kagar ita ma ta aure dama ta gaida da zaman gidansu an ba ta wanke wanke ta wanke an ba ta wankin yara an mata tsaki an yi mata da magana ta kosa ta bar gidan ko ba ka bane sai ku daidaita dubu kai dubu ashirin za ka bata an sa za ta yi usazu ta gaida da zaman gidan ne za ka ce mata wannan ai ko kyauta ne <laughs> kawai da ba a yin aure kyauta ne baya kaɗan baya yawa to a'a shi sa ce ka ƙetara ɓangaren bazawara budurwa ce za a taimaka wannan cewar. amma kana samun wata bazawara eh ragowar gona wadda ta ci wani mijin ya wuji-wuji da ita da ƙyar ta kwace ina fatan fahimta kaje kai kuka daidaita 'yan dubu ashirin gashi ya a tamfaka ƙwara biyar haka ai ka dai kwado wanda aka samu a tamfa biyar ko da dan abun nan ka dan abun nan ka dan ciccika haka shikenan gida kakkace sai ka zo irin angonin mu dubu ɗari kaza dubu ɗari kaza sai ka je can geto ciki da falo dubu talatin ya ka bar ka je ka zauna shikenan ku ta addu'a Allah rufa muku asiri da kai da ita sai ka zauna lafiya amma ƙarya ce mutane ke yi akwai wani test da suke da shi ne kawai shi ke wahal da su haka ne ko ba haka ba akwai ra'ayi ne da mutane ke fiye kawai shi ke wahal da su kawai kuma ga shi gwamnatocin ba irin gwamnatin sayi na umar ba ina ta an fahimta a lokacin sayi na umar ne ake aurar da mazaje da umar dan abdulaziz shine gwamnati ta samu kuɗi sai a ce to samari waye yake bukatar aure waye yake neman ƙari sai a aurar da su kawai shi kenan kaga ita gwamnatin najeriya ba ruwanta da matsala aure aure ba matsala ba da haka ba ta da ministry na magana aure ko akwai ta sai kuma babu commission na magana aure babu kansilan aure kuma duk matsaloli ne a rayuwa kuma abu ne an avoidable ba za a kauce mashi ba na'am da tijo na'am kana ne eh e Na'am. Eh. To kaji samari da suna tattaunawa su suna lissafin auren 'yan masu kuɗi wai shi yana ganin yin auren 'yan wanda ma to koma kuɗin ba zai ma baka kuɗin shi ba to kaga wannan ya kama da barawo to abinda malam albani ce ce shi bai a ce ba aiki yi ba aiki ga nan ce sai dai baka tashi ka nema ba yau din nan ka tashi kana zuwa ka ga kofar shagon wani yayi ci ka ce in share maka a biya ni in wannan bai ce ka share ce, za ka share ka biya ka samu wani abu ina fata an fahimci wani abu so magana gaskiya mu ga mutane su gyara mu sha da muke ba mutumin da yake da wannan matsala din to na farko dai gashi abin da annabi ya ce ringa azumi na biyu ya tashi nemi kuɗin yin aure kada kuma ya tsananta wani test da ke da shi ya auri daidai da abin da Allah ya sauƙaƙe masa ina fatan fahimci wannan abin ah, ah, wannan shine na biyu ya je nemi aure ya je ya nemi aure daidai da shi ya abin nan ɗinsa sannan shawarar muke bayarwa mawadata da hukumomi su dinga ɗaukar matsala aure matsala ce mai mahimmanci ina fata an fahimci wani abin a ringa taimakawa kamar da da ake a ƙasar Hausa muna yara mun san haka akan yi za a ce wani je ka nemi a gidan wani kawai a baka kuɗin zance a maka menene a rufe asiri a yi rona abubuwa ɗin su kuma iyaye mata iyayen 'yan matan kuna ji ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ku gyara wannan matsala yaushe za a ce sadaki kawai dubu ɗari da hamsin ɗari da sittin ɗari biyu ina fata fahimta wani wallahi bai taɓa haɗa dubu hamsin aljihun shi a hannun shi ya riƙe ta haka ba dubu hamsin kullum abin da ke samu shine dubu biyu dubu uku dubu da ɗari biyar dubu biyu haka abin da ke samu abin da za su iya maintainin ɗin gida abin da yake iya samu kenan da haka zai ibe kudin haya zai ci da ita ya bada kudin magani ya kaza ya kaza zai iya wani abubuwa din amma an ce sai ya kawo dubu ɗari da sittin ɗari da saba'in ina fatan fahimta yi ta wahala yi ta wahala ba a haɗu ba sannan kuma bai cin wa'ace kuma akwai wasu akwati na ga sunan nan masu taya set kuma a ce set ɗin shi kaɗai naira dubu saba'in ko dubu ɗari ko ɗari da hamsin in akwai na saba'in ɗin ina fatan fahimta har na hamsin da akwai to akwai ɗari ɗari da hamsin tsakanin da Allah kuma a ce flat gida ɗari biyu dubu ɗari a dubu ɗari da hamsin shine arha ɗari biyu ɗari biyu da hamsin har na ɗari hudu akwai to ka gaya min shi yaushe za a yi wannan auren tsakani da Allah dole samari su zauna babu aure 'yan mata su zauna babu aure su yi ta hararar juna ina fatan fahimta tsakani da Allah lokaci ya yi da za iya yi wa'azi su gyara lamarin nan rashin gyaran nan yana bata man al'umma shi sa yaran ga su nan ba su da kunya 'yan matan sun zama fitsararru samarin sun zama binsiraye ga su nan haka za su ba wata kunya tsakaninsu gaba ɗaya ba ta jin kunya ta tsaya da gaban kowa ta matsa saurayi a layinsu gaban gidansu ma ba wani damuwa haka ba damuwa shi ma bai jin kunya haka wanda ya zo magana ɗaya biyu ya je ka turo babanka to an gama sati biyu ku zo a ɗaura aure shikenan a wuce wajen kuma akwai wanda suke awarwa da haka ɗin da ƙaranci ɗin idan Allah ya baka dukiya kai a matsayin ka na uba ƴakka ce za ka yi mata komai idan ba ka da shi ɗaukatta ka ba shi ya wuce da ita shikenan kawai a zauna lafiya kar ka sa hawan jini ya kama ka sakamakon kai za ka aure da ƴarka ɗaya ko guda biyu kar ka je wajen alhaji wani yalla ɗaya da ka je kai ta roƙon shi saboda za ka aure da abin da Allah baka shi kenan kai wanda baka da shi kawai shi kenan sallame ta ka sallame su tafi dama ai don da ka ba mu ƴa sai wanda ya cancanci a bashi ko ko kowa za ba ya yana da addini yana da mutunci yana da kyawawan halaye to don da haɗa wannan abu guda biyu kyakkyawan ɗabi'a addini wannan ba zai ci amana yarka ba ba kuma zai wulaƙanta ta ba ko hakan nan ka kai ta daga ita sai a tamfar jikinta jama'a na fata an fahimci wani abu amma mun al'ada dole dole mun sa akwati italian bed wane ne wane ne duk sun hana mu tsakanin da Allah da ya aure da sunna ana jin a satin nan ko nan sai mun aure da mutum sun fi ashirin <laughs> na ba Enam. da eh ba ina matsalar kunne ba ni kuma eh dubu biyar eh eh na'am ba ta yadda ba eh to eh eh na'am na'am eh to kun gani sanda aka yi auren babu abun da ƙyar aka haka matar ce uwar matacce ta ce ba sai ka yi akwati ba kakka je ka cuba shi to ba gashin cikin rufin asiri yanzu ba yanzu kan za ka ba sai ka haɗa tamfofi sun fi ɗari ban kaga dama arziki ne malam wato mutane arziki na Allah ne ku daina ganin ka da kidasta ake in aka je ba sai aka luwa na malam Anas me yake da shi ka eh ai a lokacin gamman yake aiki to Allah ka gama na labule yake yana gacin masu ja da yawa koko ka sai a ce to ai bai da komai kaza da kaza shi ba a san arzikin da Allah ya shi da shi ba koko zai gama makaranta ba to Allah da yake kyauta kan mu ci lokaci so jama'a dai a ji tsoron Allah